Muna ranar Talata 25 ga watan Afrilu shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalungu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ministan cikin gida ya kai ziyarar aiki a satin da ya gabata a asan Makka wani gari da ke makwabtaka da Algeria da ke kuma karbar bakin haurin Afirka ta yamma da koro daga Algeria ko ne ma'anar ziyarar tashi zaku ji a cikin labarin. a gayya ma'aikatar da ke kula da tattara lanhu na kokawa da rashin biyan jangalin da ke neman zaman ruwan dare game duniya a yankin a rahoton na musamman za mu taɓo batun mahimmancin ingantattun bayyanai cikin al'amuran tsaro a yankin sahel da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke a jimilce fiye da dala amurka dubu ɗari da jika ɗari biyu ne wasu yara suka tsinta a ƙauyen rugar tambatsa da ke gabacin ƙorgom ranar 19 ga wannan watan kudin tuni dai an wuce da su ma'aikatar prefen na tesawa daga nan kuma za a yi gaba da su zuwa ma'aikatar gwamnan jihar maradi hukumomi sun kiran al'umma na ta kwantar da hankalinta Muktar Jibo ɗan ƙungiyar farar fulla TLP na Tisawa ya ma Iliya Mummuni karin haske. Yau mako ɗaya ke ga da aka tsinto wannan kuɗin a cikin ƙaramar hukumar ƙwargwam a wani ɗan gari da ke kilomita uku zuwa biyar daga barikin ta ƙaramar hukumar ta ƙwargwam. Mun yi wani bincike a wurin ma domin mu samu tabbatancin gaskiyar wannan al'amari. Ganin kulawar da ta dace mu yi tilas sai muka je muka shaidawa mahukuntan garin sai abun mamaki yau da sahi da muka sadu da babban sakataren dangance da wannan lamari sai ya ce mana ai wannan kuɗin an kai su a harabar shugaban gunduma prefe kenan ta daga hannun sarkin kwargon an yakan kuma a gaban dukkan magabatan gundumar ta tasawa bayan an kilga an lissafa kuɗin sai aka lura da kuɗin wai na jabuni. ne don haka muna shaidawa al'ummar jihar da ta ƙaramar hukumar Orgom su yi hattara su sa kulawa. Tun farkon shekara ta 2023 ne aka so masu so ƙeyar bakin haure na Afirka ta yamma daga Algeria, isowa a samaka wani ƙauye da ke kan iyakan Nishar da Algeria. Ministan cikin gida Hamadu Adamu Sule ya kai ziyarar aiki a cikin yankin a satin da ya shige. Ya yi kira ƙasashen gungun sai da yawon da su gaggauta mu yadda 'yan ƙasar su da suke son komawa gida kamar yadda ya shaida ma Musa Mamman. Tun farkon shekara 2020 uku kwararowar 'yan afirka ta yamma ya ɗauki wani sabon salo inda bakin haure fiye da dubu bakwai da 'yan kai ne aka tuso su ganin buƙatar jama'a asamaka abin ya yi cinkushe wanda ya sa bakin haure sun fi mutanen garin asamaka yawa wannan yanayin ya haddasa abubuwa da dama na 'yan fashi da 'yan bata gari na ƙasa da ƙasa a cikin yankin ina kira ga ƙasashen afirka ta yamma su yi ƙoƙarin gaggauta ɗaukar matakai na mai da 'yan kasashen su gida a cikin raɗin kansu a ƙarƙashin kulawar OEM. Ina son OEM ta duba tsarin ta na mai da mutanen kasashen su domin magance kwararowa bakin haure a Agades. A cikin zumar su amfana a dama da su a cikin al'amura na yau da kullum na tattalin arziki. Fiye da mutum dubu biyar ne da aka koro daga Algeria ke ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali a nan Asamaka, kamar yadda wani bincike da wata tawaga ta hukumar kasa mai kare hakkokin bil'adama reshen Agadas ta gudanar tare da kungiyar Alternative Espace Citoyen daga sha uku zuwa sha bakwai ga wannan watan. Musa Bashir, shugaban ƙungiyar CNDH ta Agadas, ya yi Allah wadde da rashin kulawar da bakin hauren ke fuskanta a cikin firar tasu da musamman. Fiye da mutane dubu biyar ne aka turo su daga Algeria aka kawo su a Asamaka a cikin wani mawayacin hali na rayuwa. A bayanan da na tattara daga wani gungun na bakin hauren, bakin haure fiye da dubu ne na kasashe daban-daban sojojin Algeria suka azabtar da su a iyaka Niger da Algeria, wanda bakin hauren sai an kawo zuwa iyaka da ƙasar Niger sai a aje su inda suke yin tafiyar awa hudu kafin su a samarka ba su da ruwa ba su da abinci wani lokaci suna da jimuwa saboda a lokacin da aka kamo su suna bisa hanya ne ko kuma a gaban aikinsu ana gallaza musu a kai su gidan kaso a rufe su muna tir da wannan abin saboda rashin tausayi ne ga adam ga yankin da kuma ƙasa da ma duniya sun yi hani national international a washegarin sallah azumi prefe na arlita ya yi unhwani da wannan damar inda ya yi kiran al'umma na su rinka ba jami'an tsaron haɗin kai wannan wata hanya ce ta yaƙi da tsagiranci al'amarin da ke sha da baya a cikin gundumar kamar yadda nura malam sani prefe na arlita ya shaida ma mutare abdullahi abin da ya kamata ku mu fara hula mu shine mu sa ido mu sa kunnuwa mu zanto mu ne idan da kunnuwan jami'an tsaron mu dan su ba mu kariya da kyau saboda ba su iyawa su kaɗai an ce an tsaro tsaro bisa kansu kaɗai a ce ko mi kawai ba ruwan mun ga mutum makwabci ni ina da can cikin karce kare ko cikin bukoki ko cikin galen akwai wurare lunguna lunguna wanda mutane ba ya mitsa zuwa wurin amma ku da kuke tare da su wanda mutane da kun gani wani abu wanda kuka gani ya saba ma doka da kun gani wani wanda kuke ga zai sa hasuma yawa za a tada hankali ku maza ku buga a ɗauki mataki tun kayan abin yayi kuma ina kwata da Allah da annabi mu zanto yan uwa tsintsiya madarmin ki daya menene nake yi haka nan cohesion social a ce mu duka mu yan miki ba mu da bambanci duka musulmi miki dan Allah dan annabi mu kama ma kasan mu yanda kasan mu za ta ci nasara da yakin da take yi da yan ta'adda Bayan an gudanar da azumin farilla na watan Ramadan, a sunnance ya kamata idan da hali mutum ya azumin kwanaki shida na rakiyar wata shin yaya ni ya kamata a tafiyar da wannan azumin na rakiyar wata ustaz mustapha ahmudu malamin addinin islama ya mara fikatuwa tahir karin haske Misali idan wata Ramadana ya zo sa cikin Ramadana ɗin ba a samu aka yi wasu 'yan kwanaki ba, to su ne za a yi da farko cewa da ramko. Alkur'ani shi ya zayyana haka cikin aya ta ɗari da tamanin 181 sura ta biyu. A ciki Allah ya ce duk wanda bai samu ya yi azumi ba na 'yan kwanaki a cikin watan Ramadana to ya ƙilga kwanakin kuma ya yi rankonsu bayan Ramadan wannan tilas ne. Shi tsakiya na kwana shida din nan bayan sallah an kana da halin yi ka yi su an baka da to ba tilas bane sunna annabi ce sallallahu alaihi wa sallam kenan sai ai wanda ya zan tilas sai a bar sunnar ma'ana abun farko kwanakin da ba a yi ba cikin ramadana su ne za a yi da farkon ya zan kwana biyu ne uku ne hudu ne ko biyar su za a ramka sannan ana iya wucewa da rikiyar inda hali wannan shine abin da alkur'ani ya bayyana san aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin islama ya amince ma musulma idan ta yi bukata ta tambayi liman cewar tana sanyin aure a cewar ustaz haladu yahaya malamin addinin islama yin hakan zai kare macen daga fitintunu kuma zai zame mata ruhin asiri kamar yadda ya shaida ma studio kalangu shi wannan bai da cikin irin wannan ya zama na manufa wannan ka kasance tsantsa ta neman kare kai ne kare addini kare mutunci ko kare kai don kiyaye fadawa cikin mugun aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni saboda haka musulunci ma ya yi umarni ga al'umma ta yi kokari ta armar da waɗanda ba su da almi ko ko ta hanyar wasu su ɗauki wasu domin neman kare su fadawa cikin wani hali wanda zai kai haga ga sabon Allah kuma hallau kamar yadda tsari na addinin musulunci yake babban manuwa gare shi ta kasancewa yin arme saboda yaɗa al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan ba da laifi bayyana hakan musamman da aka ta yi wurin malami bayan wata guda na azumin watan ramadan lokaci ne na komawa tsarin cin abinci kamar yadda aka saba a dalilin haka masana bangaren kiwon lahiya sun ba da shawarwari kan a rinka shan ruwa sosai musamman ma a wannan lokacin na zahi kamar yadda dr abdulrazak bello likitan cimaka ya shaida ma fatima yaro A lokacin azumin Ramadan jikinmu ya yi fama da karancin abubuwa musamman na ruwan jiki. Yana da muhimmanci a samu mayar da ruwan jiki mai kyau bayan an kammala azumi. Kuma daɗin hakan shine har yanzu ana cikin lokaci mai zafi sosai. Shan ruwa da yawa zai bada damar maido da ruwan jiki sannan kuma zai hana afkuwar wasu matsaloli na ciki. Kuma a lokacin azumi mutane da dama sun yi fama da matsaloli kamar kumburi wato ciki ya kwashi iska. Ko shakka babu shan ruwa da yawa bayan azumi zai iya zama da dalilin magance waɗannan matsaloli na ciki. La diminution de ces troubles-là. a gaya duk da kokarin da hukumomi ke yi da kuma irin kudaden da ke shige da fice a bangaren jangali da wasu a sangama da makamantansu babu wani ci gaban a zo a gani a game da bunƙasar kudaden asusun gwamnati yau da 'yan shekaru wannan shine sakamakon wani bincike da ma'aikatar da jugular da tattaro jangali da kuma a sangam ta gaya ta bayyana daga bakin shugaban nata musa mamman kabir a cikin su da fadel alo Gaya representa la principale source de mobilisation de ressources. Gaya na zaman babban tushen tattara kudaden shiga na jiha ganin matsayinta na tattalin arziki. Abu na farko da zamu yi la'akari da shi al'umma na dan nuna kin son biyan haraji da lanho. Mutane ba su zowa ta rabin kansu kullum sai an je wajen su. Mutane sun saba da sai an dame su domin su zo su biya. Alhali nauyi ne da rata yi a wuyan su a matsayin su na yan ƙasa da kuma ya kamata su sabke shi ba tare da an yi musu matsin lamba ba. Adadin waɗanda ke zowa su biya da kansu bai taka kara ya karya ba watakila kashi ɗaya ne cikin ɗari na adadin kuɗaɗen da muka tattara tun lokacin da muka kama aiki a yanzu sai rahoton na musamman Samun cikakku da kuma bayyane masu inganci na da mahimmanci kwarai da gaske a cikin hanyoyin shawo kan rigingimu. A cewar Ivan Gishuwa, masani a fannin tafiyar da manyan tarurruka a Bristol School, sannan kuma kwararre kan batutuwan tsaro. Bai kamata ba a yi amfani da bayyane a cikin yaƙi. Ga dai gaban firar tasu da Tanan Fode Ahmed ta waya. Dole sai an samu wani ƙwaƙwaran tsarin na ba da labarai kuma bayyananni. Bai kamata a ce labarai na taimakawa wajen yaƙe-yaƙe ba. Labari abu ne mai mahimmanci tunda sai da labari mutum yake iya yin zaɓin da ya dace. Kenan sai an tsananta binciken tushen labari. Sannan mu ba mu ga amfanin aiki da labarai wajen yaƙi ba. Ya kamata a ce mutane sun samu isa ga kyakkyawan labarai masu tushe mai kyau sannan kuma waɗanda ake iya bincikawa don mutane su samu su yi zaɓe na ƙwarai kenan ya kamata mu daina birkice labarai musamman idan sun shafi fagen yaƙi sannan a bayan mutane labarai na gaskiya a cikin harussan da suke ganewa précise dans les langues locales. Kenan labari na hakika da ya faru na tushe na zama wani kari wajen warware irin waɗannan rigingimu kamar rikicin da ke faruwa a Nijar da Mali. mufa ba za mu iya cewa lalle wannan shi zai iya magance matsalar ba. Amma mun ce ne idan an yi amfani da labarai a fagen yaƙi tare da wasu shafuka sanannu a kan yanar gizo. Kenan labarin karan kanshi baya da wani mahimmanci. Ya tashi ma daga labari ya koma ra'ayin kan mutum. Kenan bai kamata a ce an bi birkice aikin jaridancin bincike da kuma na ɗaukar rahoto an mayar da shi ra'ayin kai. Kun bato La Fondation Irondel musamman ma Sido Kalangu a Nijar da kuma Sido Tamani a Mali. A yau wani matsayi ne waɗannan kafofi suke da? lalle ita Fondation Irondel ana ɗaukanta a kan wani misali na ƙware saboda manufarta da yadda take ba da labarai na ƙware a cikin harusa da dama da kuma ko'ina a faɗin ƙasa. sannan kuma siyasa ba ta da a cikin labaranta mu ba mu yi bincike akan wasu munannun aƙidu ba amma za mu baiwa mutane horo akan tsarukan labarai na kusa maimakon a danganta su da duka wani abin da ya shafi gwamnati ko su hukumomi daban duka duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maricin a yanzu siyan burku tare da musa hassan dokin labaru na sashen zabarmanci ai saurari lahiya sai an shi A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.